ga abu da ya faru a makon da ya gabata biyu bayan fatawa da ɗaya daga cikin manyan malaman kano ya bada game da abin da ya shafi al'auran mata an yi cece ce a kai har ta kai ga an samu wasu rahotanni wasu yi wasu barazana wata kuma ta yi wasu kalamai ita ma da marasa daɗi ya matsayar ma'aikatar ka a kai to gwamnatin jihar kano ta kalli waɗannan abubuwa ta ji kuma ta kalle su duka kuma mun yi eh, ta yi magana da masana an tantambai malama iri bangarori daban-daban kuma an kalli jawabin kowa jawabin da shi mai magana ya yi a wajen wa'azi an ji shi jawabin ita yarinya da ta yi an ji abin da ta faɗa jawabin abin da ya biyo baya na bangarorin malamai daban-daban duk mun ji su jawabin kuma mutanen gari wanda suka yi a social media musamman matasa da sauransu mun ji abinda gwamnatin abinda ma'aikata ta tsaya a kansa kamar yadda muka ji daga bakin malamai shi mai jawabi na farko ya yi kuskure a jawabinsa kamata yi ya tsaya akan ƙalar lahu ƙalar rasulullah idan akwai wani ƙarin bayani to kar a yi shi cikin yadda zai ya yamutsa hazo yadda zai tada hankalin mutane yadda zai zama kamar akwai batsa kamar akwai cin mutunci kamar akwai abu wato a saya shi a faɗa tunda dama eh, shi malami kowane malami zai iya yin kuskure wanda baya kuskure shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam haka idan malami yayi kuskure eh, ya iya gyarawa don haka tun anan mun fahimci a jawabin da iya kalmomin da ya yi amfani da su anan aka samu kuskure sannan mun saurari ita yarinyar da ta faɗa ita ma kuskure ne don ba ita ba ta daga cikin mazo waɗanda za su yi magana idan malami ya yi magana ka'ida shine malami dan uwansa ya nuna masa kuskurensa kuma ya nuna masa ta hanya mai kyau amma ba ita da take budurwa ko matar wani ko bazawara ko wata dai ta fito ta yi magana sannan maganganun da ta yi wato wato akwai tsauri sosai sun yi tsauri don haka ba mu yadda da abin da ta faɗa ba wannan abin da ta faɗa ba daidai ba ne ko da yake dai ba zagi ba ne kai tsaye amma zagi ne idan aka kalli irin yadda ta farsa su yadda shi ya yi maganganun nan aka haka ita ma abin da ta faɗa ba daidai ba ne to ɓangare na uku shine kamar yadda muka faɗa mun saurari malamai daga ɓangarori daban-daban waɗannan suna an yi daidai abin aka yi ba daidai ba ne shi kansa malamin da ya yi maganar ba daidai ya kamata ya faɗa ba da sauransu to amma dai abin da ya fi tayarwa da gwamnati hankali shine jawabai da muka ji daga waɗansu malamai akan mumbarin masallaci ko ko akan makaranta wani malami mun an ji shi yana cewa suna da matasa suna da 'yan daba wanda za su iya turawa in sun ce a wa mutum duka a yi masa in sun ce a kashe mutum a kashe mutum wannan babban lamari ne wanda gwamnati ba za ta zuba ido a kansa sannan a cikin jawaban da aka dinga zagin ita wannan yarinya da waɗanda suke mayar da matani waɗansu suna eh, za mu sace ta waɗansu a cikin jawaban suna za mu mata fyaɗe waɗansu suna cewa za mu kashe ta haka haka haka to wannan ya tada hankalin gwamnati don haka jami'an tsaro suna nan suna kallon waɗanda suka yi irin waɗannan maganganun ana dubawa ana monitor amma dai abinda gwamnati ta tsaya ba za ta yarda da dabanci ba ba za ta yarda da ɗaukar doka a hannu ba ba za ta yadda dan an taba wani wani ya fito ya rama ba abinda aka yadda da shi shine duk wanda aka taba ko aka ci mutuncin wani ko naka ko malamin ka ko wani shine a tafi kotu kotu ya kamata a je yan sanda su bincika su kai mutumin nan ga shari'a shari'a ta yanke masa hukunci kowane iri ne to wannan shine asalin abin da gwamnati ta yadda amma gwamnati ta kowane bangare ba za ta yadda ga wato ɗaukar doka a hannu ba don haka waɗanda suke cewa za su ɗauka doka a hannu gwamnati suna kiransu da su janye waɗannan maganganu da suke yi kuma su tsaya sannan waɗanda suke ta za su bi yarinyar nan su yi mata wani abu su yi mata wani abu su ma su tsaya in akwai wani abu da ake tuhumar ta da shi wanda ya karya doka to a tafi ga 'yan sanda kuma na kira ga su malamai lallai su iya bakin su wajen furta abin da za su dinga furtawa yadda zai amfani jama'a in an zo qala Allahu rasulu wannan kowa ya yarda da shi idan mutum aka ce qala ya ce bai yarda ba to ya yi laifi in aka ce kala rasulu ya ce bai yadda ba to wannan yi laifi amma ra'ayin malami wanda ya faɗa kana da ikon ka yadda da shi ko ka ƙi yadda da shi don haka muna kira ga dukkanin malamai tsaya akan gwadaban da za su jawo hankalin mutane a samu haɗin kai abubuwan da shi malami ya yi ba ma son a ci mutuncin malami gwamnati ba za ta yadda a ci mutuncin malami ba ko wanda ba malami ba na haka duka bangaren guda biyu gwamnati za ta kare su za ta kare mutuncin malami za ta kare mutuncin wanda yi magana ba malami ba abinda ba za ta yadda ba shine dabanci ba kuma za ta yarda da da wato wato abinda zai kawo tashin hankali ba wannan shine ra'ayin gwamnati a game da wannan daga maganan nan da muke yi muna gaya wa duk al'ummar da suke magana ta a social media da su iya bakinsu don mun sa ana monitorin abubuwa in wani abu ya faru daga baya to mutum ba zai sha ba wasu Assalamu tambaya wani rabu da tambaya ita ta fito ta ba da haƙuri cewar kalamanta ya yi tsauri amma a yafe ta shin mahangar an gwamnatin jihar Kano an kalli tubanta ke. ai ba ba mu ne zamu kalli ba mu ne zamu karbi dubanta ba. Ai cewa ta yi abubuwan da ta faɗa ta yi ya yi tsauri tana ba shi shi haƙuri. Ai magana su can magana ta daga ta gare mu abin da muka tsaya a kanta. In ka fahimci abubuwan mu uku ne. Na farko shi mai magana ya yi kuskure a maganganunsa. na biyu ita yarinya da ta mayar da martani ta yi kuskure a maganganunta na uku waɗanda suka shigo da nufin su taimaka wa mana sun wuce makaɗi da rawa wato da kuma waɗanda suke neman su ci mutuncinta ita kuma masu cewa za su yi mata fyaɗe za su kashe ta za su yi kaza da malami da ya fito yake cewa wato za su tura 'yan daba ko suna da 'yan daba ko suna da wanda za su kashe mutum wannan shine abin da gwamnati ta hanga a matsayin tsaro ba za ta yarda da shi ba doka ba ta yadda a ɗauki doka a hannu ba kowa ya tsaya inda yake kuma gwamnati ba za ta yadda ba uh, salamu alaikum dakta kusan abubuwan da suka daɗa yaɗaɗa wannan abin shine waɗannan kafafe na social media uh, ma'aikatan nan ba wani abu da za ta yi akan social media nan ne ganin cewar duka wanda zai faɗi wani abu ko ya tura wani saƙo ya yi shi a mutunce da kansa da wanda zai tura to uh, wannan ma'aikata ma'aikatar addini ce akwai ma'aikata sukutun da guda wanda ake kiranta information su suke kula da harkar rediyo da jarida da waɗannan social media abinda wannan ma'aikata za ta yanzu a rahoton da za mu miƙa a gwamnati za mu ba da shawara a yi a tuntuɓi su ma'aikatar eh, eh, information ma'aikatar watsa labarai su haɗu da ku 'yan jarida a tsara wani abu wanda za a kawo gwamnati wanda daga nan ne za a ɗauki wani mataki amma yanzu jami'an tsaro suna nan suna bin waɗannan abubuwa daki-daki duk wanda yi wani katobara nan gaba ko wace ita baya suna nan suna bin sa a hankali wannan zai jawo wa kansa idan wani abu ya faru shi malam da ya ke kasance kalamansa ne ya jawo duka wannan cece kuce eh, shin ministry za ta gayyace shi ne ko kuma za ta yi wani zama da shi akai mun musu kuɗin goro ba shi kaɗai ba akwai malamai da yawa da suke irin waɗannan mun kirawo su da cewa su iya bakin su su iya bakinsu don haka shi malami eh, jakadan Allah ne wato shi ake cewa magada annabawa to ya kamata ya tsaya a matsayinsa kada yi wani abu da zai da zai abin wato da yawa za ka ga malaman suna fita suna waɗansu abubuwa eh, akan harkar aure akan harkar matar wani bakinta yana wari da an goge baki da kaza an yi kaza an yi kaza a'a wannan mata ta yi rangwada ba ta sa jan baki ba duk wannan ba aikin malami ba ne. aikin malami kalallahu Allahu rasulullahi amma ta hanyar da za a kaɗo. hankalin mutane ya tafi daidai don haka ba za mu kirawo yadda mun gani a rubuce cewa ita wannan yarinyar gidan hizba sun gayyace ta mun bincika karya ake yi ba wani gidan hizba da ya gayyace ta ba wani dan hizba daidai take da 'yan sanda 'yan sanda idan ba korafi aka kai musu ba ko sun ga an yi laifi ba za su ba za su in an zagi wani ba za su yi magana ba don haka hizba ba ta shiga ba gwamnati ba ta shiga ba amma malamai muna gaya musu daga nan su ma muna monitorin abubuwan da suke yi ya kamata su iya bakin su su tsaya qala Allahu qala rasulullahi dakta mm, tambaya ta shi ko da shi ne yanzu abubuwa suna yawan faruwa a wannan kafafen sada zumunta daban-daban wanda ake taɓo harkokin addini ko kuma abin da ya saba da hurumi na addini babu wani tsari da wannan ma'aikata take domin fata to wataƙila ka wuce an faɗa sun mm. ba da shawara yanzu mu ma'aikatan nan za ta rubuta wa gwamnati rahoto amma ba mu ne karshe ba ita za mu shawarci gwamnati ta tuntuɓi ma'aikatar watsa labarai ta jiha eh, za ta haɗu kuma da gidajen jaridu da wannan su fito da wani abu wanda za a ba gwamnati a kan wannan rahoton shine gwamnati za ta yi aiki don munan ba mu da ido akan waɗannan abubuwa sama da ma'aikatar watsa labarai ta jiha muna gode muku 'yan jaridu a madadin mai girma gwamnan jihar kano ah, dr abdullahi umar ganduje da haɗin kan da kuke ba gwamnatin jihar kano da kuma abubuwa wajen watsa labarai da haɗin kai muna fata a zauna lafiya assalamu jawabin kwamishinan al'amuran ne na jihar kano kenan dr muhammad tahar adamu